ربنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا ألا ياكو وأن سكي إيماني خطاب زنشيني أكي للرجال والنسائي wato wallati amanna hadda waɗanda suka yi imani mata sai aka yi ta galibi saboda an shigar da mata cikin maza amma hidabin nan da maza da mata ne ake da azinkum allazina malakat aymanukum waɗannan da daman ku yan mallaka su neme ku izinin shiga min al'abidi wal ima'i da bayi maza da koyangi mata kamin su shigo su nemi izinin shigowa wallazina la yablughul hulma minkum da waɗanda ba su isa mafalki ba daga cikinku min al-ahrari na 'ya'ya wa arafu amran nisa'i amma sun san al'amarin mata ba su balaga ba amma kuma sun san abin da ake nufi ga mata to su ma kamin su shiga su nemi izini wa abbara an rujuliyati bil hulmi yayi ibara ga maza da mafalki li'annahu aqwa da la ilaha domin mafalki shine mafi karhin dalilan zama mutum namiji salasa marratin su neme ku izini lokuta uku sai ce shuɗi uku iliyaumi wallaila a cikin yini da dare fi salasa auqatin a cikin lokuta uku mansubun alar zarfiya shi salasa ɗin an nazbantai akan zarafi wato lokaci uku ma'anar zarafi ne na lokaci an ga salasa din ba so uku ba a'a lokaci uku min qabli salatil fajr kamin sallar asuba li'annahu waqtul qiyam min al malaji dan lokaci ne da ake tashi daga wurin kwana wal galibu fihi tajarrud abinda a mahirin jaya mutum lokacin kwana yakan tube an siyabin naumi in ya tashi kuma ya ɗebe tuhahin kwana walau su siyabil ya kaza ya sa tuhahi ne na falki to kaga lokacin da mutum ke kuran ya al'aura ta yi wahina tala'una bakon da sadda kuke aji tuhahin kulil ta don qailula min zahira na girshin rana bayani na ga hina hina tala'una bakon sadda kuke aji tuhahin min zahira shine lokacin da rana ta yi girshi mutum ya dawo da rana ya yi zuha ya gaji zai ɗebe tuhahi nai ya natsu ya ɗan huta to sannan ma a bide shi izini kamin a shigo inda shi wa min ba'da Salatu isha haka nan bayan sallar isha li annahu waqtu tajarrud an libas shi ko dan lokacin da ake tubewa ne daga tuhahin falke wal iltihahi bil lihahi alil da zanna salasu auratin lakum waɗannan uku al'aurori na gare ku bai rabi an karanta da rab'a salasu lil jamhuri ga mahiyawa makaranta habaru muqaddarin wa mulafin labari na na wani abin da za a kaddara wanda kuma za a raba wa kamal mulahu ilaihi sai sunan da an ka raba shi zuwa gare ya tsaya makamahu matsaya tai wato abin da aka kaddara hiya auqatu salasa aurat su lokuta na uku na al'aurorin wabin nazbi an karanta da nazba salasa li hamzata wal kisa'i wa abi hamza da kisa'i da abubakar sun karanta da nasba bi taqdiri awqatin ba'dahu da kaddara awqatu bayan salasu wato maimakon awqatu salasin ko salasu awqatin in an ce salasa da nasba to awqatu din bayan salasu yake mansubun badalan sai shi salasa din yanzu an nazbantai akan badali min salasa marratin daga salasa marratin din can da ya gabata aw ala muhalli min qabli salatil fajr ko kuma an nazbantai badali akan muhallin qabla salatul fajr don qabla salatul fajr muhallin nazbi yake saboda min din nan da an ka kara ita ta saye jarra amma ga muhalli muhallin nazbi to in an yi nazba yana yiwa badali na daga muhallin nashi qamal mulafu ilaihi maqamahu sai mulafin ilaihi ya tsaya matsayin shi mulafin wa tazmiyatu habil awrat shi ko an su al'aura li kauniha mazannatan laha dan lokacin da ake zaton a yi al'aura wa kullu aibin wa auratun ba sai waccan al'aura mu za dai ta farji ko zakari a al'aura ba a'a duk wani aibi da banna da abinda in an gane zai bata mare ana ce mai auratu in suke cewa can buyutuna auratu gidajenmu na nan ga hili za a ga abubuwa da ba mu so a gani ba ai ba tasu al'aura suke nihi ba tunda ba su ko cikin gidajen Na suka ce mun baro gidajenmu al'aura wai ga fili za a ga wani abu namu da ba mu so a gani ba to duk wani abu da yan an gana ya fata ma rai auratu ne nazala fi duhuli gulami asma binti marsadin alaiha ayat ta sabka a lokacin da bawan asma binti marsadin ya shiga inda take fi ya kakin kare hatku cikin wani lokaci da bata so haka ba sadda ta ki shiga tashi fashakat ila nabi sai ta kawo ƙara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aya ga ta wa qad arsala alaihi salam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare ya aika mu da lajamna umara gulaman wani yaro na lil ansari na lansaru ya aikai liya da uwa don ya kira umar ibn al-hatta fada hala alaihi sai ya shiga inda umar min gairi isti'zanin ba tare da neman izini ba ganin wai wanda ya aiko shi na gaba gare tunda manzo Allah aika sai ya sahilai gaba gadi eh. da over confidence wa huwa ala halatin kariha dukhul alaihi fiha sai ya sami Umar cikin wani hali da bai so shigowa tai ba lokacin faƙala sai Umar ya ce wa dittu na yi guri annallahu da dai a ce Allah na haya hana abna ana ƴaƴanmu wa na da bayanmu masu yi mana hidima an dukhuli daga shigowa inda muke fi shi sa'a cikin wannan sa'a na gare mu illa bi iznin sai da neman izini sai mun ba da dama sun man ma ma'ahu sai ya tafi tare da yaron da aka aiko don shi a ka'ida wanda aka ba gare ka in ya aiko kiran ka bai kamata sako ya riga ka ba sai ya tafi tare da shi ilan nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadahu wa qad unzila alaihi alaya sai ya samai an jidda ayata abin da umar ke guri allah ya jadda hukunci kai ne cewa ya rasu nemi izini kamin su shi laisa alaikum wala alaihun juna ba laifi gare ku ba laifi akan su bayan naku da yan yara ai almamaliki wasu bayani da bayan ku da kuke mallaka da yan yaran ku babu laifi hiddu huli ga shiga bi gairi izanin ko bu su nemi izini ba ba a da hunna bayan waɗanga lokuta uku ai ba adal auqatis salata bayan lokutan ga uku lokacin asuba rana tsakiya da bayan sallar isha'i wal jumlatu jumla ga ta laysa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna sifatu awratu sifa ne ga auratu ala rab'i salasu bisa ga yan rab'a ga salasu din in an ce salasu auratin lakum waɗannan uku al'aurori na gare ku da shike laysa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna ba laifi gare ku ba laifi gare su bayan waɗanga lokuta uku don sun shigo ba da neman izinin ba ai kunna auratun mahasusatun bil istizan su waɗannan lokutan uku al'aurori ne da an ka keɓe da neman izini laisa wara a hunna janahun amma ba laifi bayan waɗannan lokutan wa istinafun yu'akkidu al'amra amra bil istizan fi tilka al 'ala an-nasb in ko an karanta da nazba an ce salasa auratin to ya zan fi shi laisa alaikum wala alaihim janahu fi ne da zai karfafa umarni da neman izini a waɗancan lokuta uku inda an yi nazara ga salasa waɗannan uku al'aurori na gare ku to abin da aka ce ma fi jawabin tambaya kaddara kamar an ce to bayan waɗanga lokuta ce babu laifi bayan su dama shi ya fi jawabu su su'alin muƙaddarin jawabin wata tambaya da aka dare to bayan waɗanga lokuta uku ha aka ce ba laifi bayan su na alaikum labarin muftara na da za a kaddara hum dan na su masu kewaya na gare ku shesa cewa sai sun bade izini ko yaushe akwai wahala amma dai waɗanga lokuta uku su kan su nemi izini kamin shi amma bayan su babu laifi don su masu kaiwa na da kawo cikin ku lil hidimati dan yi muku hidima isti'nafun shi ma isti'nafi ne shi ma jawabin tambaya ta kaddare li bayanin uzuri kamar kace to me yasa aka ce babu laifi in ba lokutan gaba ce saboda yawan hulɗa da kaiwa da kawo da suke yi tsakanin li bayanin uzurin al-murahhisi don bayanin uzurin da har aka yi ruhusa ya sauwa fi tarkin istizani gabarin neman izini wa huwal muhalada shine yawan hulɗa da cuɗanya da su wa kasaratul mudahala da yawan shige-geniya. geniya izil isti'zanu hina izin hi kullil awqati al haraja domin cewa sai sun nemi izini ko wani lokaci gashi suna yawan shiga suna hita to zai wajabtar da kunkunci zai zan kunci gare su ki kuma wannan addinin babu kunci ciki ma ja'ala Allah lakum fid din min harajin millata abikum ibrahim ba'adukum ala ba'alin jumla ta mai ƙarfafawa ga abin da ke gabaninta wai na alaikum masu kewaya na gare ku sashen su akan sashi Ɗa'ihun, sashen kuma kewaya na ala ba'al jumlatun muwakkidatun lima qablaha jumla ce da ta karfafa abin da a gabaninta kazalika kamar haka kama bayyana ma zikira kamar yadda Allah ya bayyana abin da muka ambata haka yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah ke bayyana muku dukkanin ayoyi kamar yadda wannan bayani ya hito ga hili kowa ya gane abin da ake nufi to duk ayoyin Allah haka suke ga fili su fi sa'iril ahkami ga sauran duk hukunci hukunci sai dai abin da kai baka gane ba amma duk ayoyin Allah bayyana suke wallahu alimu Allah masani ne kamilul ilmi mai cikakken sani na bi ahwalikum da halukum da ganin ya ce haka ka san ya san halin da haka shiga da asuba ya san halin da haka shiga bayan isha'i ya san halin da haka shiga in rana ta yi girshi ka zo ka tubi inda Allah bai san halukan ku ba da bai kayyade waɗanga lokutan ba ya ce kada afka muku cikinsu وإذا بلغ minkum al الحلم falyastazinu kama stazana alladhina min qablihim كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم wallahu alimun hakim duk ayoyin biyu sun yi fasila guda Allah masani ne mai hikima shi ma ya shara'u lakum ga abin da yake shara'anta muku abin da yasa suka yi fasila guda don dukkaninsu suna sanar da hukunci hukuncin to baka hukunci sai ka tara al’ilmu wale wal hmm. To to da hukunci hukunci ne sai suka rufe da mai yin hukuncin ga masani ne mai yin hukuncin ga mai hikima na waye ne bayan abu sai wanda ya dace ba wata wayewa gaba ga tashi yau za iza balaga al-atfalu minkum al-huluma idan yan yara suka kai mafalki ayyuhal haram ya ku ‘ya'ya ba bayi ba idan ‘yan yaranku suka isa mafalki ta azin su su nemi izini fi jami'il auƙaci ga dukkanin lokaci, waɗanda muka gabatar allazina zina yablaghul hulma muka wanda ba su isa mafalki ba su adda hukuncin da ya gabata yanzu ko waɗanda suka kai mafalki su kansu nemi izini fi jami'il auqati ga dukkanin lokuta kamar su ta'azana lazina min qablihim kamar yadda waɗanda aggabanin su suka nemi izini al ahrarul kibar ya'ya manya kazalika kamar haka gashi an bayyana waɗanda ba su isa mafalki ba ga lokutan da za su neman izini waɗanda suka kai mafalki su ko aka ce su nemi izini ga dukkan lokuta to kamar irin wannan bayani tare da rarrabe hukuncin ko wani haka yubayyinu Allahu lakum ayati Allah ke bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah masani na mai hikima rarrafu ya fanko ma shi mubalagatan don kai matuƙa fi sha'anil istizani ga sha'anin neman izini annan umarnin yana da ƙarfi shi yasa ma aka fanko ma Allah na bayyana muku ayoyi ne Allah masani ne mai hikima wa tawkidan lahu da kuma ƙarfafawa ga rai wa alafal ayati ilayhi nan ya raba ayatu can yubayyin lahu lakumul ayati nan ko ayatihi can bai raba ba nan kuma ya raba ziyadatan fit tawkid don ƙarin ƙarfafawa لأن الاستئذان مما يتساهل فيه don neman izini kamin a shiga gida yana daga cikin abin da mutane ke sauwaƙawa sun rena ba su ɗauka fiye da karfi sai aka ɗaya mutu ya zo aini kasan na gida nake a ah, so ku tsawa ɗaya bai mana ku ko kuma ka nemi izini kamin ka shigo to neman izini abu na da mutane suka walakanta ba su ɗauki abin da ƙarfi ba shi yasa Allah ke karrara shi yace Allah na bayyana muku ayoyi ne ku sani Allah masani ne mai hikima ya san abin da ku sani ba cikin shigan nan da kuka yi babu izini wata rana ko a koro ku ko ku dawo da gudu wani ibn abbas an karɓo daga ɗan abbas ya ce salasu ayatin ayoyi uku ta hawana hannasu mutane sun rena su ayatul izini ayoyin izini in ba tsaye ka tashi ba ba a barin shigan ma gida babu izini wa inna akramakum inda Allah ataqakum da cewa mahi girman ku gon Allah wanda ya fi tsoron Allah mutane ba su dau haka ba su wanda duk ya fi kudi shi ya fi girma gare su ba su barin walakanta bayan Allah komi tsoron Allah su ba su barin girmama mai hali komi fasikanci da idan hadarar kisma ta ulil ya ta yatama masa masafar zuquhum mutane sun raina ta cewa idan talaka sun halarci rabon gado a ɗi ɗibi a nan a yammu haƙƙin idanu mutane ba su aiki da waɗanga ayoyi uku والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والقواعد زمن النماتة الأجائز صوفة jam'u جمع قائد na wanda الزمن wannan lugar ita larabawan yanzu suke amfani da ita ga in mutum ya yi ritaya ya ce ka'id yanzu ya zamna bai aiki to su ma matan da suka zamne ba su haila ba su haihuwa ba da shawa da su su ma kaka aishin yi ritaya waɗanda suka zamne nan nisa ina mata anil haili daga haila wal hamli da ciki an anil dukhuli wal khuruj ko suka zamne ba su kaiwa da kawo da hita da shiga li adamil istita'a saboda rashin samun iko karfi ya yi ramne Allah tilayar juna yarjuna nikaha wa'anda ba su dan maha aure ba wanda ke da shawa da su li ragabata hinna fihi don rashin kwadan su su ga auren wa adamin ragabatin rijali hinna da kuma rashin kwadan mazaje gare su listiki zari hinna saboda kazancewa sai yanzu ba su damu da wata kwalliya ko kawa ba fa harajatul qa'idul latifi ha mustamta'un amma wadda adda alamar ana iya jin daɗi da ita ita ta fita don Allah ya fitar da ita yace Allah ci la yarjuna nikaha wanda waɗanda akwai mai shawa da su ana iya jin daɗi da su su kan ba su cikin wannan hukuncin su lullube kamar yadda yara ke lullube falaisa na junahun su waɗancan da suka zamne ba su haila ba su haihuwa ba su maha aure ba mai shawa da su to su kan ba laifi gare su an yi la'ana su aji su ya ba hunna tuhashin su az-zahira waɗanda as-sama na bayyane min al war ridai na malullubi da mayahi wal da qina'i wannan da ake rufe idanu da shi fawqa himar bisa ga kallabin wala tala'ul izara amma shi kan jafto ba ta aje shi kada ta ɗebe wando ko sakwatonta take sawa wal kamisa haka nan taggo wal himara da kallabi su kan ko ta tsuha ta rufe kanta ta rufe jikinta shi dai wannan niƙabi da wannan malullubin da hijabi abbabu laifi don ta aji li'annahu domin aje kallabi ko taggo ta fito ga fili kashfun lil aurati kuran yewa na ga al'aurata gaira mutabarrijatin kuma ko su ba suna masu bayyanarwa da zinatin da wata kawata su hafiya da abboye ba ai gaira musihiratin ba masu bayyanar da wata kawa ya boye kakila da kamar kandu abin ratayawa wasu warin da ba wahal halin da mundaye tukan kada ta bayyanar da su wa asalu tabarruji at takallufu hi izhari ma ya hafa lil ayn to dama abinda at tabarruji tafaqqul ne takallufi ne na kallafa sai ka bayyanar da abinda a boye banda wanda ya bayyana da kai wa an yasta afibna amma ko su tsofaffin su kame da Allah ya la'ana haya zan ba su aje malallubi ba su aje hijabi ba to ko su dai hairun na ya musu babu laifi don sun aje amma ko su su satin yafi li ibadi tuhuma don nisan ta tuhuma wallahu sami'un Allah mai ji na li aqwalihin ga zantukan da mata kayi lil ga maza in sun yi magana da maza Allah na ji kowace aya yana rufe ta da abin da ka munasaba don kaga wadda ta gabata alimun hakim yanzu kuma sami'un mai ji na in sun yi magana da mazaje alim masani na bi hinna da manufarsu ta tahzirul lahunna an jawuzi wannan tsoratar da su ne daga ƙetare iyaka fil aqwali wal af'ali wajen zance da aiki wa qaddama ma ya ta'allaqu bil qawli amma sai ya gabatar da abin da ke da alaka da qawli yace sami'u mai jina don ji da ƙaulu yake da alaƙa alimu masani na shi ko ilimu da hali da makasu haka da halin da kake ciki su ke da alaƙa da ilimu shi ko abin da kake faɗa shi ke da alaƙa da samu to sai ya gabatar da abin da ke da alaƙa da ƙaulu kamin abin da ke da alaƙa da fi'ilu don kamin a yi aiki ƙauli aka fara yi ba sai ka ce za ba sannan don abin da zai faru a ya faru ba su ruce zai aka komai sai ce Allah mai ji na ga tattaunawa ta ku sannan masani na ga manuhohin ihtimaman saboda himmantuwa da shi aulu ɗin nan kaga faɗan nan muhimmin abu ce ko mi ke faruwa daga zancen nan yake faruwa li hadis don hadisin da ya ce wa hal ya kubbun nasa fi an ala manahirihim illa hasa'idu akwai abin da zai jitta mutane cikin wuta bisa hancinsu da yana ga wani bai san jicce ba a ba haushe ya an ce jicce ya san bisa hanci ake in an ce rairan ya san bisa ƙeyan to ba abin da zai jicce mutane cikin wuta bisa su, in ba abin da suke girbowa ba wai taɗumin nan da kuka yi nan na halshin nan ke kai kuta to saboda wannan hadisin ya gabatar da ma ya ta'allaka bisa sami abin da ke da alaƙa da ji ai shine abin da harshe ke faɗa ko akwai hadisin da ce kuma inna rajula la yatakallamu bi kalima mutum yana iya furta wata magana lam yalqi laha balan shi bai je hadda wata kula ba bai dauka komai ba amma yana surmaya cikin wutar jahannama akanta ta har ta sai shekara 70 sab'ina harifa kaka 70 yan ce kaka 70 shekara 70 laraba suna ibara da abu suna nufin lokacin shi ya an ce hajji saba'in ka san shekara saba'in don hajji guda aka ga shekara ya an ce kaka saba'in ka san shekara saba'in kenan don kaka guda aka ga shekara ya an ce juma'a uku ba sai an ce masu sati uku ake nufi ba don babu satin da aka jama'a biyu ciki to shine shine ya khairu fi aina surmaya fi nar jahannama sab'ina harifa qala fi gayatul amani ya ce cikin gayatul amani la siyaman nisa balle ma mata musamman ma mata fa innal galiba alaihinna don abinda mahirin jaya gare su kasaratul lagawi yawan ya sashe maganganu sun yi komi cince da tsegumi wal hauli da kutsawa fi ma la ani ga abinda ba ya amfanin su ma ta haraja zawul ahati an mu'akalatil asiha da yake masu aibi sun kukunta daga cin abinci da lahiyayi suna ganin cewa ai mutun da muna da ayubba miya ku gare mu ko kuma muna da wani nakasi za a yi kyamacin abinci da mu ko ko mu za mu yi kyamacin abinci da mutane kada mu cuta musu min mu'akalatin daga cin abinci da su nazala sai aya tasabka ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمائكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا فإذا دخلتم بيوتا وسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون laisa alal ama harajun ba laifi ga makaho fi mu'akalatul basiri don ya ci abinci da mai gani waka zal basiru haka nan ba laifi ga mai gani fi mu'akalatihi don ya ci abinci da makaho don kowannen su ya hukunta shi makaho yana ganin na cuta musu ba ni gani kila in ɗauki abin da ya kyau shi ta harara ta ban ko sani ba shi ko yace ba Allah ga bai gani sai ganin wanda ya kyau kila yan doki mai kyau yan bar shi haka nan shi dau mugu saboda rashin gani sai kowa yana ganin kunci ga rai ya ce ba laifi wala alal araji harajun ba laifi ga gurmu shi ma na ganin kuncin kai ne kila kashin in zamna na tadda kura tun da kafa sai ba su lankwashewa shi ko wanga yana ganin kamin ya zamna na yi loma biyu azalin ce ba laifi wala alal marid harajun ba laifi ga marar lahiya kina ganin kila na kwambe yabban yawan ka ba saboda rashin lahiya zan cuta mai da warin jikina shi ko wanga na ganin bai da lahiya bai ci da yawa ni zan canya mafi yawa to duk dai ba laifi ba kwanci ko a ɗaya ba kwancin daga kanshi babu ai la haraja ala kullin ba laifi ga kowane su fi mu'akalati muqabilihi in ya ci abinci da wanda ke muqabala da shi ofazin nashi nabiyun lima taharraju anhu wannan korewa na ga ƙuntatawar da suka yi bi kaulil a'ama da cewa makaho a hafu an ya kuna ya ina tsoron kai yazan mutane na ganin kazamtata su ki cin abincin don haka au a huzal jayyida wa atarku lahu dani'a ko ko in karbe mai kyau in bar mai walakantacce wa kaulil a'raj da cewa gurmu alurruhum fi julusi ina cuta musu a wurin zamana don yana iya zamne wurin mutum biyu hmm. in rubba ma a hastu maka na rajul ne to wanda kawata sai ba ta lankwashe ita kaga sai ka bashi kuma fes na za kawata wa rubba ma lafi mutu kuma ina yawan in bata musu abincin in tadda kura inda jalusi gun zamana wa kaunin maril da cewa marar lahiya rubba ma ista ne da yawa zila za su ga kazamta ta iz la yahlul marid min ra'ihatin kariha don yana da wahala marar lahiya ya yohinta daga wani wari haka na jiki ne waka za mu ƙabiluhun haka nan waɗanda ke muƙabala da su shi ko mai gani yana ganin kamar zai ƙwari makaho ya ƙulu na hahu an mahun muna tsoron ya zamo mun ka zalunce su fal'a amma shi dai makaho la suru bai ganin aljayi da mai kyau wala araju shi ko makahu eh, gurmu la ya tamakkanu min aljulusi ba ya samun damar zama illa ba da usur sai da wahala fa ma akala gairuhu luqmataini da yawa wanda ba gurman bana iya cin loma biyu kafin gurman ya kimtsa Kabla an jalisa wal marilu la yastawfi al akala shi ko mara lahiya bai iya cika ciki ne da abincin fa na fallahu al haraja an al jahatayn sai Allah ya kore kunci da laihi ga jahohin biyu wa ala ita ala din nan ala babihi tana nan akan babinta ko da yake ita ala ga ka'idarta wanda yayi zalunci sha ala to shi waɗanda ke tsoron su yi zalunci su adda ala su ko waɗanda ke tsoron a zalunce su su addafi to bisa ga ma'anar farko na cewa su lahiyayi suna jin kunci an ka ce babu laihi alal a'ama akan makahu wala alal a'raji ya ce babu laihi akan su kenan don sun cuta mu lahiyayi to su ko lahiyayi babu laihi gare su fil a'ama su fi suke su to shi da ya ce ala tana nan bisa ga babinta alal ula bisa ga na farko na cewa ana tsoron a zalunce su wa bi ma'ana fi sannan tana da ma'ana fi alal saniya bisa ga na biyu in ana tsoron su sai zalunce wallahu alam amma dai Allah shi ya san hakikanin asiri littafin shi wala ala anfusikum harajun ba laifi ga kanku an taku lokacin min buyutukan cikin gidajenku in ka ce ah to ka wannan magana ni da gidana a ce babu laifi don abin da zai biyo baya ana son a daidaita shi da naku nakuda cewa wanda babu laifi ga gidajen ku to kuma babu laifi ga waɗanda da zakara eh. zakaraha shi da ce ya ambace su dalalatan don su yi dalili ala adamil farki ga rashin bambanci hilhilli ga halacci baina hawa bainal maskurati ba'daha tsakanin su da waɗanda za a ambata bayan su wada halafi ha buyutul auladi ɗakunan 'ya'ya sun shige cikin ɗakunan li'anna baital waladi ka baiti don gidan ɗanka kamar gidanka ne li qaulihi alaihi salam saboda cewa annabi tsira da aminci su tabbata gare anta wa a li abika yace da kai da dukiyarka dun na ubanka ne to balle wasu ɗayan ubanka ya musu gidan wal jami'u bainal ma'duhi wal ma'duhi alaihi abin da ya haɗe tsakanin abin adabtawa da wanda an ka adabta ga rai kaunu kullum min huma mantiyan an haraji. zaman kowannen su an kore kukunci da laifi ga rai aw buyuta ba'ikum ko kuma gidajen ubannan ba laifi ku zo ku ci abinci aw buyuta ummahatikum ko dakunan uwayenku mata ko da wani wuri suke aure aw buyuta ikwanukum ko dakunan yan uwanku maza aw buyuta akawatikum ko dakunan yan uwanku mata aw buyuta a amamikum ko dakunan ba samburakun ku kannin uba ko yannensa aw buyuta ammatikum ko dakunan ku kannai mata ga uba ko kuma yanne mata aw buyuta akawalikum ko dakunan kawunnenku kannin uwa maza aw buyuta halatikum ko dakunan yakunku kannin uwa mata aw ma malaktum mafatihahu ko kuma abin da kuka mallake mabudaye ne wakilta ka an kai gauri an ka baka makubli ko tsaro an ka baka kana iya shiga cikin ka ci abinci ai hazantumuhu li gairikum abinda kuka taskance kuna tsaro amma na wani ku ne wakalatan aw hibzan wakilci aka sa ku ko gadi duk kuna da ikon shiga cikin ku ci abinci wahiya ma biyar da wakili wal amin shine abin da an rike ga hannun wakili ko amini wanda amintacce wal qayyim da wanda an tsaye ga gudanar da abu wa buyutul mamaliki da dakunan bayan ku gidan bawan kana shiga ka ci abinci ya shige cikin ma malaktum mafatih aw sadiqikum ko abokin man sadaqakum fi muwaddati wanda yake mai gaskiya ga soyayya ku da ku da shi yudlaqu ala al wahid wal jam' ana sakin sadiqu don fa'iluna fa'ilu bai da bukatar sai an yi jam'i ko tasniya da taro da guda duk fa'ilu guda ya isa wal mala'ikatu ba'da zalika zahirun ba sai an ce zuhara'u ba haka kuma mala'ikun nan dura qibu da atiyu an yamini wa an shamali qa'idun ba zan ce qa'ida ne ba ga su ko su biyu ne don haka babu bukatar tasniya ko jam'i ga abinda adda ma'aunin fa'ilu kal halidu kamar halidu ne na abokin hulɗa wal ma'ana ya juzul akalu min buyuti man zukira abin nuhi shine yana halatta a ci abinci gidajen waɗanda da muka ambata wa illam ya halaru ko ba su nan halarci iza ulima da lahun bihi inda an san yarda su shi bi kaulin fada sun kai suka cewa ne ko bannan ka taho kakka da muka ci abinci ka aika an so ma abinci au qarina ko kuma qarina haliya ta gwada haka zaman shi kana zuwa da shi naka gida ku ci qarina ta gwada kana iya zuwa na shi ka ci au adiya ko kuma karina ta al'ada al'ada ta gudana ta ƙasar mutum na iya zuwa gidan aboki ne ko dan wani a bashi abin shi ya ci wali zalika hussisa haula ishe sa an ka keɓe waɗannan mutane li taba su tabassuda bainahum don abin da an ka saba yin hida fuska ga waɗanda da abokinka da dan uwanka wali annal wakala al'adiyya kan kallafziya saboda kuma wakilci ta al'ada kamar talabzi akwai wanda ba sai ya labzanta ya ce wani na wakilta kaga abin ka kula da shi ba al'ada ta gudana da kana iya kula da shi kamar yadda miji ka kula da dukiyar matar ta ba sai ta sa kuma wakilcin ya inganta ko bata faɗi ba in miji ya zo ga shari'a mata ta ce ga ni ne a wakilin mata ta ba a ce sai ta taho ta wakilta ka ajanabi ya haka qala al-hulayri ya ce za don haka juzu yana halatta li kullin ga kowane daya min al-ahawain yan uwa biyu tanwini annan iwali daga mulafin ilai li kulli wahidin min al-ahawain kowane ɗaya daga cikin yan uwa biyu yana da dama an ya tasarrafa yayi tasarruhi hi mali li akhihi cikin dukiyar dan uwan nashi wa nubu manaba kuma ya tsaya matsayi ne min gairi tasarihin ko bai faɗi karara ba ba sai ya kururuta ya ce ga wani nan ba bil wakalati da wakilci ko bai kururuta cewa wani au wakili na ba wa hiya wakalatun sahiha wannan wakilci ne ingantacce waka ta tasarrufin zauji kamar yadda miji ke tasarrufi shi ma li zaujatihi ga dukiyar mata ta dula iqamata ha'in da hu tsawon zaman ta gunai inda akwai aure wa hiya wakalatun Adiya wakilci ne na al'ada al'ada ta tabbatar da haka kuma ana aiki da shi In ta intahi na magana ta tuke ta mallan kulairi wa zalika ma'lumun min da abi salafi kuma wannan abu ne sananne ga ɗabi'ar shuɗaɗɗin malamai ku kiya an hikayo annal hasana hasan da haladarahu yauman wata ran ya shiga gida ne fara a jam'an min ashabi sai ga ɗaya taron abokai ne sun zo bai nan kada a hara jumin ta ta saririhi sulalan fi ha a ɗayibul a ba, sun hidda wani sanhu daga ƙarƙashin gado ne kuma ce sun jawo wani akwati ciki ne akwai daɗaɗan abinci kwafin mukibbu na alaiha sun jittu ga can abincin ga sun kewaye suna ta ci ya kuluna suna ci fastarara wajahahu sai fuska sai da haske ya waye ya ji daɗi wa wa jadana ya yace haka mun ka iske magabatan mu na yi yuridu yana nihin kubara a sahaba manya manyan sahabbai min albadarina na waɗanda sun ka zo yakin badar don ko sahabi wanda ya zo yakin badar musamman kamar soja a ce ya zo yakin duniya na biyu to duk wanda ya zo badar don badar ita ta rarrabe gaskiya da ƙarya yana da fiƙa tunda babu makamai babu yawa manzo Allah ce a tunkare waɗanda suka fi kuma aka tunkare su to yi haka ne yana da imani shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai ne in ka zo badar an ka zarge ka ko kai wani laifi yana cewa a dage ba kun ka sani ko Allah ya rego badar ya ce ka zo badar mun yahe mai abin da zai yi haka yake cewa wa kadar waya an ruwaito anna shafi'i ya cewa imamu shafi'i kana zahabu ila baiti za'farani yana zuwa gidan aboki ne za'farani waya qimu inda ku ya zamna inda shike ki baitul kutubi dakin littafai ne shi tadirum ya haka shi labarai da dine shi aje shi kwanaki shi na da ciki kuma gashi gidan aboki ne wa kana da abin za'afarani ɗabi'ar za'afarani ta zan anya katuba sabi hata kulle yau mai mayuri komi zai yi ga yini tun sannan ha tsarawa ya kai ga takarda ya rubuta da cewa ne da abin da zai sayi da wanda zai kashe da kyautar da zai komi zai yi ga yinin nan sai ya yi shadule ya tsara wai na wilil jari ya talwaraka sai shi ɗau takardar nan da ya lis shi ba yarinya ta yi wadda ya ka aiki ko yanga ta yi ta san abin da za a sayi duka fawaje da yawon fi ame malam ya kato ranar sai ya ji cikin abinci ne abin da bai rubuta da takarda a sau ba ya ji man shanu kuma cikin lizzi ne babu man shanu estimate ɗin da ya binsa shi ba faƙala fata ala an zalika ya tambayi ta ce a ah, sai ina an ka samu man shanu ban sa da shi ba fa ahbara kul jariya sai yarinyar ta bashi labarin annan laifa ba kon da kai a hazamin halwar ka ta ce shi ya karbi takardar garar waza da fiha ya ƙara wanga abin ce ƙaro da kaza kenan ma abokinka yana iya ma har abin da baka yi lazaba ya ce to na taho kasan ni ban ci sai da man shanu ke a sau man shanu ba ma sai abincin ɗaya matacce ba har cikin ne yana iya shiga kuma yana iya cakai yau ka asa yaji na san halin miyarka wala sagara yana da kuma su daɗi suke ji sai awo yau na yi bako aboki na ko ɗan uwana ya taho bai son tanka kar a sa tanka don wanda ya ƙari yana ya rage kuwa faƙala sai ya ce in kunci sadi ƙasa in dai da gaske kika in ji shi mallan za a fara ne in dai gaskiya na abokina imamu shafi'i shi ya ƙara cewa ki sau hadda ƙarin gada na gani tufa fa an hurra na mai sheki ɗaya tunda hakkin amshi magana aboki na kin gacha a eh, yana da alhaki ni waje hillahi saboda Allah fa a waraka sai ta ce to ga takardar ka tale sai ya ga rubutun shafi ya ce au lalle shi ya ƙara ba waje da al'amura kama a ahbarahu ya sami lamari kamar yadda ta bashi labari alaiha ga shi bisa takardar mulhaqun wanda an ka riskar bi hadda shafi'i kuma ya ga irin rubutun shafi ba ita ta yi zanen ba laisa alaikum junahu an takulu jami'an aw ishtata ba laifi gare ku ku ci haɗe ko ku ci daban-daban ana iya shidda abinci duk ku kewaye kowa ya sa hannu kuma ana hitowa da fela-fela a ɗiba ma kowa duk ba laifi an takulu jami'an ku ci gaba ɗaya aw ashtatan ko ku ci daban-daban ai mujtami'i ne kuna masu taruwa ga kabaki guda aw mutafarriqi da ko kuma kuna masu rarraba jam'u shattin ne raddun wannan aya raddi take yi liman yataharraju ga wanda ka kukunta anya kula shi cewa hada kushi dai wa idza lam yajid man yu'akilu akwai wanda ka ta yawo yana da wanda za su cin abinci in bai samu ba tarakal akal sai ya bar cin sai aka ce a ba hu ko ku ci taro ko ku ci kudai hum banu laysin banu laysi ke haka min kinana ta cikin kabila kinana wa man la yakulu illa ma allaysa min al-ansari akwai wanda bai cin abinci sai tare da bako cikin lansaru mutanen Madina wa man yataharaju min al-ijtima'i ala al-akal akwai kuma wanda ka ganin kuncin haduwa a game a ci abinci li na nahmatun nasu saboda akwai tserere ne ya ga zuwarin mutane wani ya wani ci yana ganin cewa to in mun ka ci tare muna yiwa dun mun koshi amma shi wani bai koshi ba to amma an samu ga flat in bai koshi ba akwai extra a ƙara bai aka ce ba laifi ko wani akai fa'iza da haltun buyuta in kun shiga ɗakuna lakum naku gida gare ka amma babu kowa ciki la ahala biha babu iyallai ciki aw buyutan min hil buyuti ko ku ɗakuna daga cikin waɗanda da muka gabatar wa gaira ha da wasansu don yana yawa gidan naka na amma babu kowa shina yawa na abokinka na ko na ɗan uwanka amma ka zo sun hita wani za don haka ma na kara haya kawo shi na kira ce buyutan wasu gidaje daga cikin gidaje ko nawa ke ne to fa sallimu ala anfusikum ko akan ku sallama ko babu kowa ku ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salih fa innal malaikata taruddu alaykum malaiku za su mai san muku sallama aw ala ahli hallazina hum minkum ko kuma ku yi sallama ga mutanen da a cikin gidan waɗanda yake daga cikin ku ne don haka an ka ce anfusikum kamar can da ya gabata laula istami'tu mun huzanna al-mu'min mi yasa da kun kaji wannan magana ta kiran Aisha mu'minai maza da mata su zaci li anfusihim khaira to anfusihim wai ihwanuhum dan dan uwanka kamar kai ne Hada sai sun tabbatar da haka mumini ga mumini kamar jiki ne in ga akai yi haka taɓo sai ka ɗora jin ciwo zuciya cikin zuciya to sai ya zama an fusa kun yan uwanku ake nihi ku yi sallama ga waɗanda a ciki don su minkun daga cikinku ne ai duk ne dinan ga addini suke ku wa da zumunta fa innal mu'minina ka nafsan wahida ai mu'mine kamar rayuwa guda ce tahiyatan min indillah ita sallama nan gaisuwa ce daga Allah masharu'atan wadda an ka shar'anta bi iznihi da izni ne daga can ta fito wanta sabuhu alal mazdar nazba ga tahiyatan akan mazdari ne wato daidai yake da sallama sallimu tahiyatan ku yi sallama sallama don tahiyatu ita ce sallama da gaisuwa ake yi jahiliya hayya lahu im sabaha sai an ka canza ta da salamun alaikum don haka in ka ce sallimu tahiyatan kamar ka ce ijilis ƙudan labzi ɗaya ba manta ma'anar su guda ka jalastu ƙudan kamar ka ce jalastu ƙudan ko ka attu jalusa na zam na zama ma'ana guda talam bai ɗaya bambanta na fi'ili da mazari ya zama mazari na ke mubarakatan mai albarka ita wannan gaisuwa ko kuma sallama turja ha ziyadatul khairi was sawabi ana dan mahaƙarin alhairi da ƙarin samun lada gare ta abinda haka shi an mai albarka wanda da alhairi dayyibatan mai daɗi ta ɗibu ha nafsul mustami rayuwar mai saurare za ta yi daɗi in ya ji kai mai sallama wato jibu lahul unsa kuma ta wajabta mai ɗiba kewa ya ga cewa lalle ba ka zo ka cuta mai ba peace peace shi ne salam ko a game su a ce peace salam amma ka ce peace salam amma luga biyu ce peace salam وعن ne Abbas. an amso daga dan abbas idza da haltal masjida in ka shiga masallaci wa laysa fihi ahadun babu kowa ciki fa kulka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kazalika yubayyinu Allahu lakum ayat kamar haka kamar yadda kowa ya gamsu da bayanin to haka duk ayoyin Allah bayyane suke da warkarwa da gamsarwa yufassilu lakum ma'alima dinikum yana rarrabe muku ilmuka na addininku kararahu salisan ya kwankoma shi so uku can ya ce yi bayyana Allah lakum ayat ya kuma ca yi bayyana Allah lakum ayatihi da ilaha ya kuma dawowa nan kuma ya ce Allah na bayyana muku ayoyi limazidit ta'kid don ƙarin ƙarfafawa wa tafhimil ahkami da gwababa hukunci hukunci ma bihi inda an cika da su waje alal fasila fil awwalaini ya sanya fasilan na farko al ilmu wal hikma kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati wallahu sami'un alim na farko alimun hakim ya ruhe ta farko da ilmu da hikima ta biyu da sam'u da ilmu almuqtaliyaini waɗanda suke hukumtawa li tabyinil ahkami ga bayyana hukunci hukunci wanda bai da sani bai bayyana hukunci wanda bai da hikima bai yi hukunci zaka ya ruhe su da alimun hakim ilmu da hikima wahuna nan kuma ya ruhe da ma huwa maqsudu da abinda an manuha min zalikal bayani na wannan bayani shine la'allakum ta'qiluna ai don ku gani aka bayani wa huwa qawluhu shine cewa ta la'allakum ta'qiluna alhayra ko za ku hankalto ku gane alhayri fil umuri ga al'amura fa ta'khuzu bihi wa yarqu dashi wa fil ya zo cikin buhari man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ke so da alheri yufaqihu fid din yana fahimtar da shi addini don haka ake yi muku bayanin addini don Allah na son alheri da ku qala ibnu adiya ya ce wan sula la yatasawwaru fi shay'in min hadhihi al-aya wadanga ayoyi da mun ka karanta shahewa ba zai afko gare su ba dukkan su muhukamai ne babu wadda an ka shahi hukuncin tana nan har abada bal kullaha muhukama dukkan su kyautatacci ne ba wanda aka shahi amma qauluhu amma ce wanda ya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku ta ɓanna, bai shashi ka zo gidan abokinka ko dan uwanka ka ci abinci ba fa fi ta'addi shi can ga ƙetare iyaka yake wani haushi da makamanci ne wa amma hadhihi al ayat amma su waɗannan ayoyi da muka karanta fa fi ibahati ta'ami hadhihi al ga halatta abincin waɗanga dangogi na kakkace can Allah ya ce la takulu amwalakum bainakum bil yanzu kuma ya ce kuna iya ci kenan ta shahi wacce ce a'a wancan daban ne wajen ta'addi na ka ƙetare iyaka ka ƙwace ma mutum dukiya ko kuma ka ci amanarsa shi ko wannan halattawa ne ga waɗannan dangogi allati ya soro ha istibahatu amina waɗanda halatta abincin suna faranta musu rai mutum na jin daɗin ka ɗaukai ɗan uwa ka zo bai ko nan ka ci a ɗebo maka da ala hazihi sifa akan wannan sifar da muka ambata wa amma ayatul izn in ka ce a'a to Allah ya ce kada ku shiga gidaje sai kun nemi izinin masu su kuma an ce ka zo mutum bai nan har ka shiga ka ci abinci bai zama shahewa ga wancan ba ce a'a shi ayan neman izini fa illati ijabil istizani illa da ta sa aka ce a nemi izini hauful kashafa tsoron kada ka kuren yi al'aura mutum ka ganai wanda bai son ka ganai ko haka abin da bai son haka to bai nan akwai magana ka ga al'aura tai wa idza sta'azana al-mar'u wa da halal manzila amma hawa yau tunda kuma akwai wasu cikin gidan kana iya neman izini in ka shiga abinda aka gudu na kaga al'aura ya kuranye to shi abinci kana iya ci in dai ka shiga bil wajhil mubahi ta huskar da anka halatta to sahalahu akalu da'a cin abinci ya inganta ba da zalika bayan neman izinin da shiga ta hanyar halal bi hadhihi al ibaha saboda wannan halattawa da Allah yi walaysa yakunu fil ayati nasxun kenan cikin ayar babu shahiwa babu wadda ta shahiwa fa ta'ammalu amma ka lura don akwai wayar ganewa din da kaji ya ce fa ta'ammal ko fa tanabbah falaka ka kiyaye sai an yi taskai ko fa atabi ai alhamdulillah al inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allah ya saka wa malam da mahihicin alkhairi ne da shi da alaramma Allah ya kara malam lafiya Allah ya ji kan mahihin ne ne Allah ya azurta shi magada daga cikin zuri'a dai mu kuma ababu wanda ake karantar da mu Allah ya azurta mu ganewa insha Allah kahin a karanta tambayoyi wani bawan Allah ya bada galam din manja da man gyada ya a ba mallan yana roƙon addu'a sannan kuma akwai wasu mata sun aiko naira ɗari biyu su ma suna roƙon addu'a da wanda zai bada naira ɗari yana cikin wata damuwa yana roƙon a addu'a Allah ya kunan ya mai ita insha Allah malam bismillah sai tambayoyi mai wannan tambaya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka lafiya da tsoron Allah tambaya ta nan ita ce bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sahabin